Tsaka mai wuya. Jama'a ku da wannan lokaci barkanmu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yau muke ci gaba da kawo muku muhawara kan bambance-bambancen addini da ake samu tsakanin kiristoci da musulmi a Najeriya musamman yanzu da aka tasar da harkokin zaɓe har ma da ƙidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa in Allah ya kai mu. ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta tambaya shin ya kamata a laifin wasu 'yan ƙalilan ya shafi ɗaukacin dukkan jinsin mutane masu bin addini ɗaya ko masu ƙabila ɗaya sannan kuma meye tasirin matsayin da su manyan kiristocin arewacin najeriya su baba shi da yakubu dogara suka dauka sunana pastor hana wadi buru shugaban farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin mabambanta addinai a nan najeriya duk abin da aka yi ba a bi ka'ida ba ba a bi koison addini ba to mutum na ta kansa ne ba ta addini ba ne amma sai a rabe da guzuma ana harbin karsana sai a alakanta mutum da addini in yau krista ya yi abu da ba daidai ma ya ce wani mutum ya yi haka sai ce ai krista ya yi in wani abu ya faru yau musulmi ne ya yi abin sai a ce ai musulmi ne suka yi alakanta wannan laifin da addini ko kuwa mabiyan addinin wannan ba daidai ba kuma ba adalci ba ne babu addini da ya koyar da fada ko ko a kashe mutum babu gairi babu dalili Jama'a salamu alaikum ni ne Pastor Aminci Habu daga kudancin Kaduna. Akwai wani makwabcin yana sayar da burkutu. Giya kenan a gidan shi da sassafe sai ga gobara ta tashi fulanin da suke zama makwabta da musu riga sun shirya nonon da za a je a sayar gidan kuma ga burkutu kuma a kauyen a gidan mu tsakanin in gidan da inda za a je a diba ruwa ya kai kamar kilomita biyu sai aka gan su fulanin nan suka kwashe nonon nan da za a je a sayar masu burkutu sun kwashi burkutu na aka hada an ja kashe wuta wannan babban darasi ne ya nuna cewa duk abin da za mu yi mu kashe wutar rayuwa duk kamin shi kagan ga nono na Fulani ga burkutu duka an haɗa an kashe wuta da shi wannan wani dare ne ina kira da musulmi da kirista gaba ki ɗaya mu da hankula mu wuri ɗaya. ba tare da bata lokaci ga ci gaban hirar da kuko muhawarar da muka shirya tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu mai wakiltar musulmi da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar Kiristoci a Najeriya. Malamai mu je. Ni abin da nake cewa shine an yi daidai ko ai kuskure ba shi ya kamata mu tattauna malamai ne addini muke magana. Eh, eh, eh. Abin da ya kamata a kalla shine me laifin sauran musulmi za a ɗora laifin a kansu. a ce yanzu laifin musulmi ne har ka bugawa a jarida ana cewa is the shortest distance between Nigeria and Islamic Caliphate mm. kaga an koma an da abin wani abu lokacin da wani zai ce ma shi saboda wannan ma zai fasa zaben tunubin yana da ra'ayinsa saboda kaza da kaza da sauransu yanzu kuma ne ya zo ce maka yanzu mu in dai kiristanci za a yi ma'ana tun da an yi wannan abun to mm. shi shikenan yanzu duk kirista yayi kaza sai za an mai da abin yanzu magana ce ta addini to kaga kowa sai ajira in sai kuma ya magana addini shine ni ko abin da nake faɗa cewa mu malamai na addini jagorori na addini sawa'un kirista da musulmi mu jagoranci al'umma akan seta ta kamar yadda ya faɗa addini ke bada so a takaice kana cewa laifin mutum guda bai kamata ya shafi yawa shafi kowa ba ɗaya kenan na biyu eh, kuma ɗan eh. hankali ya wuce in zuciyata ta harzuka hankali ke dawo da ita kada mu bari mu da ya kamata mu saita al'umma mm. mu zira su malam musa mai kana jin laifin mutum guda ya kamata ya shafi kowa to a laifin mutum guda zai shafi kamar laifin tinubu ya kamata ya shafi duk laifin tinubu domin maganan da ya ce baba shirya yana cikin kwamiti eh. da suka kawo shetima mm. shugaban kwamiti wannan maganan ba gaskiya ba ne baba shirya yana ɗaya daga cikin mutumin da ya huto ya ce allah ya isa da wannan zaben da aka yi da shi da yakubu dogara da shi da yakubu dogara domin inda baba shirya yana da hannu ba zai fito midiya ya ce shi Allah ya isa da wannan abun ba kuma a yi gyara a kan kari don haka zaben da aka yi an yi zaben son zuciya an nuna cewa wato arewa ba mu da krista wanda musulmai suka yadda da shi kristan amana amma ba ka jin wanda tinubu bai yadda da shi ba ne, ko wanda apc ba ta yadda da shi ba ne. wannan zancen da muke magana yanzu a arewa eh. zamantakewa krista da musulmi ba ma zancen tinubu ba ma zance ai in akwai alaka ta zamantakewa ta gaskiya ai daga sarkin musulmi har zuwa ƙasa a lokacin da aka ambishi shatima zai kira ya ce a'a wannan abin da aka yi ba daidai ne, mutanen nan mun juma muna zama tare da su dole ne mu ba su hakkinsu kuma ko a musulunci akwai hakki na makwabta bari tambaye ka wani abu a lokacin da aka eh, yi abin eh, al'amarin nan na sakuta aka shi debora a sakwato da kisan da aka yi wannan liman a yobe dukkan bangarorin sun fusata fi su layi ya kake ganin irin wannan abubuwa kuma sannan in kowa ya fito yana bayyana ra'ayi game da abin da ya faru sai ka ji hayaniyar wannan daban ba inda za ka sami addinan na biyu sun yarda cewa abin da gashi ga yadda ya faru To, mu ɗauko daga maganan kisan Debora. Kisan Debora a malamai da dama sun tofa albarkacin bakinsu. Mm. Sarkin musulmi an kafurta shi, an mai da shi ba kowa ba. Saboda bai goyi bayan abin da ya faru ba. Eh. Kuma shi ya bi zahirin gaskiya ne. Sanan mu kuma Kirista mun fito mun yi Allah ware da wannan kisa. Ah. Sabida babu wanda zai ɗaukan rai sai dai shari'a. Mm. idan aka bi ta hanyar doka hmm. a nan ne mutum yake da hukuncin da zai ɗauki rai amma idan ka ɗauki hukunci a hannunka to hukuma za ta iya ɗaukan hukunci a kanka kuma to mun yaba da wannan gefen sarkin musulmi ya yi magana amma an kafurta shi mu kuma kamar ni na fito na yi rubuce-rubuce akan irin waɗannan abubuwa ne. musamman abin da aka yi na bola tinubu na fito na yi press release na 19 northern state yau weekend na kuma rubuta har yau har gobe ana kira na yi Allah wani da Musa can Sokoto ɗalibai yan uwanta ne aka ce suka kashe ta Ayubu kuma wani soja ne Kirista aka ce ya kashe wannan musulmi bayan da ya bashi ya dauke shi ya bashi dan lutun motar shi so a ko ina yan tsirarin mutane ne suka aikata waɗannan abubuwa amma duk ƙasar nan ta bi ta rikici eh to za ka duba muna maganan social media yawwa social media social media da ka gani da muke da shi yanzu a kasar eh. mu Najeriya ita ce ummul alkaba'isan din duk wani abin da ke tada fitina ka yadda ita ce ta ƙara ingiza wutar ta ingiza domin ni a lokacin da ake kashe da bora mm. a lokacin a matsayin shugaban matasa na kristoci na arewa aka mm. turo min hoto a take cikin minti biyar na kisanta da ake yi a take minti biyar da abin da yake faruwa aka turo min to kana tsammani a matsayinka na shugaba ka ga wani membanka ana kashewa wani irin doka wani irin hukunci za ka yi wani irin umarni za ka bayar amma a wannan lokacin na zauna na yi nazari na duba idan na ce kuma ku je ku rama ku yi wani abu ba zai zama daidai ba sai na ce musu ku yi shiru ku ji abin da ni zai iya ce muku kai ci gaba da communicating da wanda suke cikin sakwato da wanda suke cikin makaranta mm. to abin da ya faru a yobe mm. ni shugaba ne na matasa na kristoci kuma ba zan taba yadda da cewa wani mutum ya je ya kashe malami haka kawai kan ta yi magana kan wannan to idan kan ba ta yi magana ba eh. ni na yi magana akai. ina allah ware da wannan kisa kuma duk wa'anda suka yi wannan abin ina kira da babban murya a gaggauta hukunta su domin babu dalili yanzu kamar ni ne musa misal sai wani kawai musulmi ya taso ya zo min kisan gilla yaya musulmai za su duba wanda suka san alaka na wanda suka san zamantakewa na da su za su yi allah wadai da wannan um, uh, injiniya me za ka ce game da abubuwan da ce na yadda waɗannan kashe-kashen da mabiya wasu addinai suke yawan mabiya addinan da suka bambanta na farko kamar yadda aka faɗa tun daga farko kuskure kuskure ne kowa ya shi daidai kuma duwan daidai a fashe yi daidai mm. kuma a ko ina ana samun wanda ke wuce gona da iri abin da ba daidai ba mm. abin da sojan can yayi ba daidai ba ne da kuma duk wanda yi ba daidai ba aka yi masa aka wato aka hukunta shi ba wannan mm. na biyu tsarin musulunci bai ba mutum haƙƙi ya ɗau hukunci a karan kansa ba duk abin da zai faru dama shine akai doka akai gurin shari'a ta mataki akan mutum amma abin yake kawo matsalan ba wannan ba ne social media yana nan amma abin da ke wannan shine wanda za su ce ku bari ku bari ba sa cewa a bari a lokacin da ake cewa mutane matasa hmm. gashi dai an ce musulmi ne ba wanda ya fi musulmi a wurinmu hmm. ya fito ya yi kwandemin da ake nema kuma eh. ba ya wakilcin ba musulmi eh, to amma a lokacin da ake wannan ya kamata lokacin da za su yi complain akan an ɗau doka a hannu hmm. ya kamata kuma su yi magana akan cewa kuma a kiyayi taɓa mutuncin wasu amerika kake zaune hmm. duk yadda mutum ya kai kawo duk inci irin na Amerika akwai abubuwan da in ka taɓa su ko a rediyo ne ko a talabijin ne za a hmm. katse sunanka za a katsa magana a cire saboda mai wani abu ne da ba a taɓa shi to kaga a wannan gurin ya kamata a ce mu haɗu gaba ɗaya addinin mu da addinin su mun da tarayya akan cewa annabawan Allah suna da matsayi mafi kololo a gurin mu kamar yanda ba za a kyale mutum kawai dan yana jin cewa dan za a iya bude kofa ne ma haka kawai mutum bai ma ba a ce yayi a kuma hukunta shi amma a lokaci guda kuma bai kamata ya zo kuma ana celebrating wanda ya wani abu da shi kuma ake ganin cewa wuce gona da iri bane. Mu yi magana game da abin da yasa aka kashe dubura. An yi zargin cewa ta yi batanci ga fiyayen sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yanzu yana tambaya ka matsayin malami ne. meye matsayin kashe mutum a irin wannan hali din kuma shi kuma ayyubi an ce eh, ba a sani ba ko don yana son motar malam ce ko sata zai ko menene eh. abin da nake so in ci shin laifin da mutum ya yi har aka kashe shi din nan da kuma yadda mutane suke mai da martani hmm. ya kuke kallonsa yau abin da ya kamata mu shi ne tsakanin hukunci da zartar da hukunci hukuncin abu kaza misali yanzu mutum ya dau makami ya kashe ma mahaifi akan idanka in dai ba a bangaren kare kai ba hmm. ya zo yana ƙwarin halaka shi ka kare kanka musulunci ba zai baka daman kawai don ka san shi kana zargin shi ya kashe ma mahaifi ka je ka kashe shi ba abin da bincike zai dawa maka shine ka kama shi ko ka sanar da wanda ya kamata hmm. ya dau mataki a kansa a hmm. tabbatar da hukunci a tabbatar da laifi tukunna da shaida da komai sana da hukunci a kansa wannan shine abin shari'a ta bambance tsakanin hukunci da zartar da hukunci dan haka tabbas hakika mu a musulunci babu ta'addanci ba cin zarafi ba tsokana da kai taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hukuncinsa in mutum musulmi ne ba magana ba wani musulmi ba tukunna ko musulmi ne shi ya ce shi musulmi ne yau dinnan a Kano ana shari'a da wanda ake zargi dan babban malami cewa ya taɓa mutunci manzon Allah kuma abinda ake zargin za a yi masa kenan hukunci mm, amma kaga ai ba afka masa akai ba da haka afkawa daban hukunci daban To a gaishe ku tunan za mu tsaya sai rada wace mu zo mu ci gaba. In mun dawo din za mu duba shin malamai kiristoci da musulmi da ke hudu a cikin masallatai da majami'un coci-coci suna zama biya bayan su domin su tada rikici na addini a cikin Najeriya da gangan ko kuma ba sa yi. sannan kuma ta yaya aka ɗauki maganan rikicin musulmi aka haɗa shi da rikicin fulani za a iya cewa dukkan fulani kiristoci ne ko ko dukkan su musulmi ne duk sai aka ci wannan a cikin shiri mai zuwa rana wato yan Allah ya kai mu yanzu kan a madadin bakin namu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misal tare da Nasiru Adamu Ilhika wakilin mana Abuja da ya aikin gayyato mana su domin a yi wannan muhawarar da su Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC muke fatan mun bakku lami lafiya.